Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da da kuma 60 masu sauraron mu jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa rediyo kuma si za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Talata biyar ga watan Disamba. Bayan labaran duniya za a ji cewa hukumomi a jihar Adamawan Najeriya na kan kokarin shawo kan wani rikicin da ya bulla a yankin Numan. za kuma a ji cewa wasu jigajigan jam'iyyar adawa ta amin amin a jamhuriyar Nijar sun ce mataimakin jam'iyyar ya koru to ko ya yarda a ba mu koru ba sai an sa kwamiti ya ba mai gaskiya gaskiya ba mai karya karya kamar kowace ranar talata baba ya kuma ƙeri na tafa da shirin sana a dawo lafiya sulamu muna mu kuma na tafa da sharhin jaridun jamhuriyar nijar muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraron mu amma duk waɗannan sai an sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Jami'ar tsohon shugaban kasar Yemen Ali Abdullah Sale ta tabbatar jiya Litinin cewa an kashe shi yayin da kuma ake ta yaya ta wani faifan bidiyo a kafofin sadarwa da ke nuna cewa gawarsa ce. An kashe shi sabili da kare kasarsa in ji Faika Al-Said shugaban jam'iyyar General People's Congress wanda ya dora wa 'yan tawaye da ke tada kayar baya alhakin kashe Sale a sana'a babban birnin kasar. Sale ɗan shekaru 75 ya mulki Yemen na tsawon sama da shekaru 30 kafin aka hambara sa yayin boren da aka gudanar a shekara ta 2012 sai dai ya ci gaba da yin tasiri ta fayan fage inda ya kulla abota da kungiyar hausi da Iran ke marawa baya. Ya mutu kwanaki biyu bayan nuna alamar rugujewar wannan haɗin kai. ranar asabar kuma sale ya sanar da raba garima da kungiyar baki daya kuma ce zai sake kulla dangantaka da kasar saudiya 'yan tawayen da suka sanar da mutuwarsa jiya sun ce yana kan hanyarsa zuwa saudiya ne lokacin da aka kashe shi suka kuma bayyana mutuwar tasa a matsayin abin da suka kira watsi da dangantaka da bai yadda da ita ba. Ƙasar Masar tana buƙatar ɗaukar mataki mai inganci na shawo kan barazanar ta'addanci da take fuskanta kamar yadda waɗansu ƙwararru kan ayyukan ta'addanci a Washington suka shaida wa muryar Amurka. Makon jiya, shugaban ƙasar Misir Abdul Fattah al-Sisi ya umarci jami'an tsaron da su yi amfani da ƙarfin soji wajen maido da tsaro da zaman lafiya. a sashen kasar da ke yankin sinai cikin watanni uku umarnin ya zo ne bayan kazamin harin da aka kai a masallacin sufaye a watan da ya gabata da ya yi sanadin mutuwar sama da mutane 300 a ƙauyen alrada da ke arewacin sinai ɗin hari mafi muni da ƙungiya mai tsoron ra'ayin addinin islama ta taɓa kaiwa a ƙasar To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya yi kira ga Pakistan jiya Litinin da ta ƙara zage damtse wajen tankara mayaka da 'yan ta'adda da ke kai hare-hare a ƙasar tare da bayyana irin rawar da Istanbul wato Islamabad za ta taka wajen yin aiki tare da Washington ta samar da hanyar da za a iya samun zaman lafiya a Afghanistan. Matis ya isa Pakistan a wata ziyarar kwana ɗaya ya kuma gana da Prime Minister Zahid Kakan Abasi da babban jami'in soji Javed Bajwa. Banyan kusoshin gwamnati da shugaban cibiyar leƙen asirin ƙasar da kuma mai ba da shawarwari kan harkokin tsaro na ƙasa su ma sun halarci wannan zama. Martis ya tashi daga zaman da karfin gwiwa da kuma gaba gadi bisa ga cewar wani babban jami'in tsaron Amurka wanda ya bayyana ganawar a matsayin wadda aka gudanar kai tsaye da kuma mai da hankali kan karfafa yadda da juna. a karin farko tun shekarar 2011 wani jami'in majalisar ɗinkin duniya zai ziyarci koriya ta arewa wadda ta yawaita gwajin makaman nukiliyar ta bana majalisar ɗinkin duniya ta ce ƙaramin magatakardan majalisar ɗinkin duniya ɗin jeffrey galtman zai ziyarci pyongyang daga ranar biyar zuwa takwas ga wannan wata na disamba zai kai ziyararci bayan wata gayyata da daɗewa da hukumomin pyongyang suka yi da nufin tattaunawa da majalisar ɗinkin duniya bisa ga cewar kakakin majalisar ɗinkin duniya ɗin stefan dujirik jiya litini ya ce an ba cibiyar gurin gayyatar ne yayin taron kolin majalisar da aka gudanar a watan satumba eh, dujeric ya ce za a tattauna kan batutuwa da dama daga ƙarshe a wata nasara da shugaba donald trump ya samu kotun kolin amurka ta yanke hukuncin kyalewa a aiwatar da dokar hana waɗansu ƙasashe shiga amurka yayin da ake ci gaba da ƙalubalantar dokar a ƙananan kotuna alkalai bakwai na kotun sun kada kuri'ar goyon bayan gwamnatin yayin da guda biyu da suka hada da ruth bada ginsburg da sonia sotomayo suka ce ya kamata a ci gaba da aiwatar da kwarekwariyar takawa dokar birki ba su dai ba da dalilansu na yanke wannan hukunci ba umarnin hana shiga amurkan wanda shine karo na uku na trump wanda ya ba da wannan umarni ya haramta wa galibin matafiya daga kasashe takwas shiga amurka da suka hada da chadi iran libya koriya ta arewa somalia syria venezuela da kuma yemen musulmi ne suka fi yawa a shida daga cikin kasashen da aka haramta wa shiga amurkan labaran duniya kenan aka saurara. To bari mu fara daga jihar Adamawa Najeriya inda hukumomi ke ci gaba da ɗaukar matakan tabbatar da kwanciyar hankali a yankin Numan. Ibrahim Abdulaziz gare ka. Kamar yadda rahotanni ma suka bayyana kayukan da lamarin ko ya shafa sun hada da don lawaru ke da da ma wasu kayuka da dama a karamar hukumar numan da madamsa da ke kudancin jihar adamawa sakamakon wannan abin da ke faruwa a yanzu tuni fa gwamnatin jihar adaman ta kira wani taron gaggawa na shugabannin tsaro a jihar domin ɗaukar mataki kwamar ahmad sajo da ke zama kwamishin harkokin yada labarai a jihar shine yi wa manema labarai bayanin halin da ake ciki da ma matakan da aka dauka. Mun kira manyan jami'an tsaro nan mun yi taro da su kuma mun ba su eh, duk guduma da ya kamata mu bayar a tabbatar cewa an shawo karfin wannan abin. Insha Allah biznillahi ta'ala nan zuwa eh, an jima dai insha Allah komai zai lafa. To sai dai kuma ya zuwa yanzu tuni fa aka tura karin jami'an tsaro ciki ko har sojoji yayin da ma a wasu wuraren ake fa zaman daddar SP Uthman abubakar shine kakakin runan 'yan sannan jihar adamawa yayin min bayani irin halin ma da ake ciki da kuma su ma matakan da suka dauka matakan da muka dauka shi da jama'an mu na tsoro suna nan a yankuna da kewayen numan mun samu labarin wani dan rikici haka na barke ta bangaren wani kawai yana kira shi donga to tare da haɗin gwiwan sojoji na sama da na ƙasa da su mabula mu su da su duka hankali ya koma ta wannan wajajen kuma duka an ɗauki duk matakin tsaron da ya kamata a ɗauka an ɗauka insha Allah mutane kuma zuwa da muka sha faraji sai jikin da ma shi tun jima mutane illa fiye da abin da muke tunani saboda abin da mutum bai ji ba bai gani ba amma ya faɗa maka za ka kama gaban shi ake yi. To kawo yanzu kamar rayuka nawa kuke da yakini an sun salwanta? A bata maganar rayuka kan ba ba ni da labari ko kuma ita nawa ba mu da labarin rayukan suka salwanta. Muna nan da yake fasan a yadda ka kira yin ma duk hankali ya koma wannan wajen jaman salamu suna nan a wajen. A hmm. hankali yanzu hankali ya lafa muka samu karin bayan zamu mu sanar da ku. Akwai batun kan cewa an tare hanyar Gombe ana tare motoci da suke tawa ana fi da mutane ana kashewa. Menene gaskiyar batun? A wannan ba ba gaskiya domin motocin kamar yadda ka sani kuma mutane suka sani muna da safe highway din wani dama suna nan suna patrol. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa kenan SP Usman Abubakar Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. yanzu wannan yake a kuma gaida ibrahim kafin mu ci gaba ga wannan tunanin mutum kamanninsa ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya karewa lafiya tare da ƙoshin lafiya kuma zauna lafiya tafiya turjiya ba wucewa ba sukuwa ba رسول الله waɗanda ba sa yin sa yin sa mu ya hado ka san karshewa maimakon ka ɗauki haƙuri Allah ba zai isa kama ba tarbiyyar addinin musulunci ba ta zo da zaman gaba ba sannan Allah al'adar hausa To Allah ya sa an saurari wannan gargaɗi to yanzu kuma bari mu ƙetara jamhuriyar Nijar inda aka shiga rigima a jam'iyyar adawa ta Amin Amin har ta kai ga wani ɓangare ya tsige mataimakin jam'iyyar. Sila Barma gare ka. Jan kafar da shugaban jam'iyyar Amin Amin ladan cana ya gwada wajen sanar da mataimakansa bukatar bayar da sunan mutumin da ya kamata a ba mukamin minista domin ya canje shi a gwamnatin da shugaba Isuhu ya yi wa garan bawul a ranar 30 ga watan Oktoban da ya gabata. Shi ne mafarin wannan takun saƙa da ta yi sanadiyar korar Muhammad Mubarak daga jam'iyyar Amin Amin. In ji Abdulkarim Dambaji kusa a bangaren shugaban jam'iyya. Kasan cikin constitution in za a sa minista ana ba da lokacin da za a mishi bincike nashi abun da ya gyara baya abun da ya kwana in yana da lahi ko bai da lahi shi mai gida bai tsammani a ce a ran da za a sa gwamnawa zai tsammanin kenan omo yana da kora kwana guda ne wanda kakin ya aika sai bai kenan matsalar budu kama da aka samu matsalar lokaci ne shi prime minister bai kwatanta da kama a yau din a din ake so shi kuma mai gida yana jibin kama ko ma an yi gaugawa ya kai gobe To kome ke matsayin Muhammad Mubarak da magoya bayansa a game da wannan mataki? A ba mu koru ba, ka'ida ta parti an santa. Sai an sa kwamiti wanda yake kula da wannan ya saurari mutum ya ba mai gaskiya gaskiya ba mai karya karya to kenan wannan abu da an kai shi an kiran mu goma ga wata sha ɗaya ga wata rana guda gaba ɗaya a ce an cige vice president na farti. ina kuka taba gani tuni dai wannan rikici ya fara bazuwa zuwa sassan ƙasa dalili kenan da a ƙarshen mako rashin doso ya fitar da sanarwar goyon baya ga mataimakin shugaba to amma ɓangaren shugaban jam'iyyar ya ce ba za ta sabu ba mafari kenan da aka rushe kwamitin na jihar doso baki ɗaya don maye gurbinsa da wani shi da mai gida yana da inci cikin namu reglama interior ya rushe gudan jiha in ya ga abubuwa wanda bai gabata ba la division prorogative aka ca wanda yana rushe shi duka gaba da asaki to shi yasa ya rushe da dosu duka jamon je doso mun sa sabon biro yanzu dai muhammad mubarak da 'yan rakiyarsa sun yanke shawarar shigar da kara a gaban kotu za mu tafiya justice ni na kai na zan kai kara wurin kotu in gwada mishi ke vraiment abin da yi ban nan ba shi bane gaskiya kenan eh, kuma mu mun yarda da justice cikin Nijar kullum tana ba mai gaskiya gaskiya shi a ƙarshen shekarar 2014 ne wasu 'yan siyasar da aka kora daga jam'iyyar model lumana saboda zargin bijirewa umarnin jam'iyya suka kafa amen amen wace ta samu kujeru uku a zaben majalisar dokokin kasa na zaɓukan 2016 yayin da jam'iyyar tan a zagayen farko ta goyi bayan takarar muhammadu isuhu na pnds tarayya da ke neman wa'adin mulki na biyu sule umuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger ce ban da dangina. To a gaida bar yanzu kuma bari mu koma gefe guda baba makeri ya gabatar mana da shiri na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya kuma makeri ne daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Kamar yadda bakon namu mukaddashin shugaban hukumar kiyaye hatsira da jihar Kano Ahmad Tijani Muhammad a wancan mako ya yi wa Mahmud Kwari bayani cewar tukin ganganci da direbobi ke yi ne ke haddasa hatsira kan hanyoyi. Kana kuma ganin hukumar ba za ta iya kasancewa a ko'ina don kula da direbobi masu tukin gangancin. Hukumar ta iya bakin kokarinta ta kafa ofisoshinta a wurare da dama bayan kowace tafiyar kilomita hamsin don kula da irin waɗannan direbobin. A wannan mako hirar tasu za ta tashi ne daga wannan tambayar. To amma kafin a kai waɗannan eh, kilomitoci da ambata na mm. eh, kilomita hamsin daga nan zuwa Ciromawa mm. zuwa tashar Yari zuwa Zari zuwa birnin Yaro. Motar nan an mata lodi ne daga Kano. me zai hana a ce akwai jami'an kula za su tabbatar da wannan wafiness nata a tasha bari in baka misali yawancinsu saboda muna kai mutanenmu to ba a tashan suke lodi ba akwai wasu wuraren da suke zuwa su kaɗai suka sani a bayan gari in yau mun gano wurin gobe sai su canje wuri yanzu haka da za ka fita za ka gansu sun san inda mutanenmu suka tsaya misali har yawo suke da waya misali in ka fito daga kantin kwari sai a ce maka kada ka biyo wurin kantin jifatu ko wurin eh, zaria road daidai misali ko gadan lado ko dangi za a ce maka akwai euro safety akwai yan karota kar ka bi nan wurin sai su shiga lunguna lokacin da za mu sami labarin sun je wurin lungu mu ma mu bi lokacin kuma masu yan su za su ga musu a waya to euro safety sun bar nan wurin sun koma wuri kaza yanzu har mobile court muke yi amma labari kafin ka ce kwabo ya bazu sai ga mutane suna bullewa ta daji ba dai wai za su daina laifin ba ai ya fi sauki ka in overloading ne ka sauke overloading ka biyo hanyar ka wuce ba za su yi ba a hannu guda kuma su kansu wannan muna magana ne akan direbobin hayar mota da sauran masu dakon kayayyaki hmm. direbobi waɗanda ake cewa 'yan private masu motocin kansu duk da su ba wannan lodin suke ba ana ci gaba da kokawa da yanayin koma ɗabi'ar jami'an ku cewa yadda suke wa mutane musamman ga waɗanda suke ƙoƙarin su bi dokar wani lokutan ma akwai zargin cewa eh, wanda yake ƙoƙarin ya kiyaye doka ɗin ma ku jami'an ku sun fi wato tsananta masa su ma ɗabi'a ce ko kuma a ba su da isasshen training ne da kuke musu a'a ban yi tsammani ba ah, da yawa za ga cewa abinda mu muke ba muhimmanci wani shi sai ya gaba abu ne mai muhimmanci ba bari baka misali wani shi a wurin shi tsaddan taya ai ba wani abu ne shi a wurinsa to muku babban laifi ne saboda mun san kana iya cikin tafiya ta fashe ta kawo accident din za ka yi asarar ranka kai asarar motar ita kanta to shi a wurinsa karami ne muku a wurin mu babba ce ba za mu bari ba ko ba gane hausan ba to irin wannan ne yake faruwa wani zai ce maka aini lasin ne kawai ban da shi ina da takardun mota na sa silver amma ban da lasin ba ka da lasin ma bai kamata ka hau kan hanya ba kai kana iya ganin shi karamin abu ne to amma mu a wurinmu in ba ka da lasin ba ka da cikakken training da ya kamata ka hau babban hanya haka tukin mota wani yana ganin cewa wai din din din eh, bai sa seatbelt ba misali ba wani abu ba ne wani ma zai ce maka a cikin gari yi amfanin sa seatbelt amma mu mun ga muta wanda suka yi accident a cikin gari suka rasa rayukansu saboda ba bertin ko ba gane ba to wannan shi zai sa domin mu taimaka maka ka kiyaye lafiyanka da dukiyanka muke maka wannan ba ni wai eh, wani abu ba wai rashin training ba mm. Mm. abin da ciwo mm. amma a wani eh, lokuta abin da ciwo kaga ga barin baka wani misali a wurin da ake sa breakfruit akwai wanda suke sa ruwa da o accident da aka yi kwanaki a nan jifato inda mutum biyu suka mutu bincike ya nuna cewa birkin ya sami break failure da aka bincika sai a ga ruwan birki da ya sa omo ne na abu in muka yi magana sai ce wai din ya sa ɗan ruwan omo a nan wurin har zai sa euro safety su kama shi to an mun san cewa wannan yana iya lidin a yi accident a asarar rayuka to mun gani ba tsayewa biyu ba kila shi mai magana bai taba gani ba amma mun gani to kaji shi sa da ake ganin kan wani lokaci karamin eh, abu ana matsa wani lokaci karamin abin shine zai kawo asarar rayuka ne To yau ma lokaci ya mana hali, amma dai za mu ci gaba da wannan hira a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. a madadin bakon namu ahmad tijjani muhammad mukaddashin shugaban hukumar kiyaye hatsira da jihar kano da wakilinmu mahmud ibrahim kwari da daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka baba ya kuma makeri ne daga washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya. To a gaishe ka yanzu kuma ga silabar ma da sharhin jaridun Nijar. Zan fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar L'Actualité wace ta ruwaito cewa jami'an tsaro sun gudanar da binciken kwakwaf a makon jiya a cibiyar kamfanin Areva da ke kasar Faransa a ci gaba da neman ƙarin bayani akan badakalar Iranium Gate wace a ƙarƙashinta wasu makardaban gwamnatin nijar da haɗin bakin jami'an areba suka yi cinikin ɗimbin ƙarfen iraniyon mallakar jamhuriyar nijar ta bayan fage jaridar lokanar amfiri na cewa wasu 'yan asalin ƙauyen abadam da ke yankin difa sun fara yunkurin shigar da ƙara gaban kotun ecowas domin ta gudanar da bincike don tantance asalin wani jirgin saman da ya yi kuskuren yin ruwan bama-bamai a kan taron wasu mazauna ƙauyen na Abadam a ranar 17 ga watan Fabrairun 2015 har ya hallaka mutane 36 a wani lokacin da suke zaman makoki. Jaridar ta ce waɗanda abin ya shafa na hasashen cewa wannan jirgi mallakar Najeriya ne da ke aikin farautar mayakan Boko Haram. Jaridar Lebanon ta ce kamfanin attajirin nan ɗan Najeriya Aliko Dangote ya fara samun gindin zama a ƙasashen Afirka. kamar yadda a ranar alhamis din da ta gabata aka yi bikin kaddamar da soma ayyukan haƙar siminti samfarin dangote a ƙasar congo brazzaville abinda jaridar ta ce alama ce da ke nunin akwai yiwuwar wannan ɗan kasuwa zai cimma gurin da ya sa gaba wato shiga sahun kamfanoni goma da ake yi wa kallon mafi shahara a sha'anin siminti a duniya baki ɗaya kafin nan da shekarar 2020 mu karkare da jaridar l'eclosion wacce ke cewa wani fitaccen dan siyasar jamhuriyar niger ya fada tarkon 'yan damfara wanne ya ba wasu 'yan tsubbu miliyan 163 na sefa a kan bukatar su buga masa miliyan dubu shida ko da yake bata bayyana sunan wannan dan siyasa ba jaridar ta ce mutunan tsohon minista ne a gwamnatin da ke mulkin niger kuma a yanzu haka da shi ake damawa a fadar shugaban ƙasa kwaɗayin abin duniya da rashin wadatar zuci ne suka jefa wannan ɗan siyasa cikin ƙazamar harkar da yanzu haka ke gaban shari'a yanzu dai ana jiran zuwan aljannu su zo da waɗannan makudan kuɗaɗe kafin nan alkali ya garkame 'yan tsubbin da suka yi wannan wawan bugu sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. to yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraron mu Assalamu alaikum BOA mai magana Alhaji Kara shuwa babban odita janar na kungiyar muryar talaka na Najeriya. A yau zan bayyana ra'ayina ne akan gidan rediyon Amurka da jajircewa da ya yi wajen nuna majigi kuma gidan rediyon Amurka muna farin ciki da abin da ya yi ya nuna duk inda duniya ta sa gaba gidan rediyon Amurka nan ya sa kuma wannan ba ƙaramin nasara ba ne saboda namijin kokari da 'yan jaridu suka bada na higa lungu da sabo da ganin yanda talakawa suka jikita to mun yi murna da nuna wannan majigi da suka yi kuma da irin ubangiji da ya jarabe mu da wannan bala'i na rikici muna fatan allah ya kara kiyaye arewa maso gabas allah ya kara kiyaye kasar mu najeriya allah ba mu zaman lafiya a duniya baki daya wannan jinjina ga 'yan ma'aikatan gidan sashen hausa na muryar amurka assalamu alaikum boa allah da ya saka muku da alheri daga musa uba ne sarkin guragun ringin jigawan najeriya mun ji mauru'in na nakasassu to mu nakasassun najeriya gwamnati ba ruwan su da mu kai illa nadiran kai ba gwamnati ba kuma masu arzikin najeriya masu isa su rike mu amma ba ruwan su da mu sai dai kaji sun dau eh, nauyin wa'azin can sun dau nauyin karatun can duk mu ba wani abu ne a rabi da a karsana mai a rabi juya wai talla hajar su kawai suke talla su kawai saboda haka mu sai Allah dai ya taimaka mana ya rufa mana asiri saboda annabi da qur'ani alhamdulillah Assalamu alaikum da farko sunana Aminu mai shayi na garin garbace da kamar kuma ta ba tare da Najeriya. Dangane da taron da aka yi a kasar Jordan wanda har shugaban kasa Muhammadu Buhari ya halatta dangane da yaƙi da ta'addanci da kuma ababuwan da suka shafi alaƙa da tarzoma hakika taro ne mai kyau kuma muna fatan wannan taro zai kawo maslaha wanda za a samo bakin garin warware matsalolin da suke damu mu na duniya musamman na ta'addanci To yanzu kuma ga alheri Grace Abdu ta dawo da labaran duniya amma a takaice. Jami'ar tsohon shugaban kasar Yemen Ali Abdullah sale ta tabbatar jiya Litinin cewa an kashe shi yayin da kuma ake ta yaya ta wani faifan bidiyo da aka ce wato gawarsa ce. An kashe shi sabili da kare ƙasarsa in ji Faika Al-Said shugaban jam'iyyar General People's Congress wanda ya ɗora wa 'yan tawaye da ke tada kayar baya alhakin kashe Saleh a sana'a babban birnin kasar. Karan farko tun shekarar 2011 wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya zai ziyarci Koriya ta Arewa wadda ta yawaita gwajin makamai nukiliya da take yi bana. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ƙaramin babban magatakardarta Jeffrey Geltman zai ziyarci Pyongyang daga ranar biyar zuwa takwas ga wannan wata na Disamba. Zai kai ziyarar ne bayan wata gayyata da dadewa. da hukumar pyongyang ta yi da nufin tattaunawa da majalisar ɗinkin duniya bisa ga cewar kakakin majalisar ɗinkin duniya To yanzu a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma alheri grace abdu da ta taya ni da wanda ya haɗa mana sautin salaban abu da injininmu na wannan lokacin jimmy cook ni na ku ibrahim kalmasi garba ke cewa sai an jima.